rubuta mana sunan ma'aikatanka saboda mu daina shiga cikin ma'aikatanka ka ji koyar labai to kai wawa me kake da bukata ni kuma a ce na yi ka ba mu sunan dukkanin inna ka mallaka mu kuma ba za mu sake sakan mu a ciki ba ka ji yaro mai wayo to ka zo ka karbi sunayen gurin gaba daya yau wannan jiran ka a gida gashi ka wani tsari ya tsaro kai ne mutumin da za ka karbi wannan takarda aha Got some fun and the answer's no kai ne jami'i na musamman ɗin. kai kuma ba da ko wato da dai kai wato mai gida kake haka ba ka da biya ne Shan ba ka ga shiga ta bane ai wannan gargadi da. ka ga wani alburusan da kake gani kana sawa ware na bace ko ba babu shaka zan kwantsa ka da su ki ɗan ku zan iya gaura ba ku ba ni so na yan. gaskiya salon ka ya burge ni yawa to karba mana duba mana na ce kamar na diwali ina ce da sauran kwanaki ai kai naka ya daɗe da zuwa ai kama ina faɗa maka za ka gaishe da wani wannan mutum wani iri haka da likuti da shi ai yayi girma da yawa bai dace a ce shine da wannan matsayin da yake ba gaske ban ga alama ba ai ina tabbatar maku da cewa na ake kira malamar da ƙashin ƙasa